Kan aikin banza a kwana na yi. Sakan shi mai wuyar bari idan an fara. Wayo. Allahu akbar. Zauna. Na baka dan mutum da uwarsa. Yau na gode na kuma na gode. Yawwa. Wato sai gari yayi faya. Farai ga fitila ga komai ga bajau. Eh. Kaga bakin mutum da kan turawa. Allahu akbar. Rana mudin aiki ko da ta gobe sai ta wada birgi birgi sallar kura kana ganin gida ka kwana a ajeje dan bushiya ba a yi maka dindu. Titin mota ba a ƙetara ka sai an duba. Eh. sai tsaho ba ba don zina yanzu ta yawa ba ga kafewa kunkula be ai ta ya bai ruwa ba da da ba duka fa su kai ba jarabu bisa abu duniya ba bayan da sai ka ji tsiyar rashin rashin ɗan jagora duk i jawo wannan kuna ji da kyau me kuna wani haka kai kai kai kai kai Kai,

da na ko ta yanke min hukunci mai ta hannu